Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al'umma musulmi barkanmu da wuni barkanmu da warhaka. Fatan an wani lafiya ana cikin kushin lafiya insha Allah. Kuna tare da na kusa mana Abdullah insha Allah. A yankin Muradi jamhuriyar Nijar. Eh al'umma musulmi musamman masu magana ikos. Wallahi a fahimta ta ba a fahimta wasu ba. A fahimta ta dan mutum ya ko dan kasa sun fadi daga cikin ECOWAS ba matsala ba ne ba saboda na da ECOWAS da ba alkhairi ba ne kuna zalunta ma kuna cewa mu yan uwanku ne ko yan shugabannin ECOWAS kuna cewa mu yan uwanku ne amma yanzu ne da kuka gani da muka ce mun fita daga cikin ECOWAS kuke cewa mu yan uwanku ne tunda ECOWAS ba ta da wani amfani ba ta da fa'ida ba ta da fa'ida ECOWAS saboda in ECOWAS tana da fa'ida da kafin haka za mu gani kafin a fita ko kuma kafin ma a yi juyin mulki Nijar Burkina Mali muna ɗaya mu san da cewa ECOWAS tana da amfani saboda me ita ECOWAS ba kasar da ta tallafa ma da wani abu wajen harkar tashin hankali da ake yi cikin ƙasa ko kuma outside ɗin ƙasa babu wani abu da ke shigowa daga ECOWAS ecos ba wani ta taba taimaka ma ita kan ta taba taimaka ma kanta ba balantana ta taimaka ma wasu kasashe daban hmm? na ɗaya kenan kuma me nake so in ce kuna cewa mu yan uwanku ne amma kun sa mana takunkumi off and down sannan kun ga haka nan in akwai yan uwantaka banda yan uwantaka ta zini akwai amintaka ta addini islam na san da wannan yan da za ku nuna muku ce mu musulmi ne yan wanku amma sai dai ni kuma kun zauce sosai daga cikin addini islam din ma saboda mene ce kun zauce saboda ko bayan bukatun turawa ne kuke yi kun kuma a ka'ida ne ma a constitution ma mene ke so ce a constitution ma na ƙasa na cikin yankin ecowas turawa ba su da hudu a cikin ecowas ba su suka kafa ecowas ba afirka su suka kafa ecowas su suka dora ta da kansu kenan saboda su don su biya bukatar su kuma ko biya musu bukatunsu na sharri da suke so su yi a kawunan mu shi yasa suke tirsasa saku in ba da suna tirsasa saku ba kuma kuna kwadayin ta hanyar su ku samu mulki ko wani abu makamancin haka nan da ba za ku dinga mana irin wannan eh ba za ku rika mana irin wannan ba fi lahi ku rika dubawa kuma in mutum zai yi magana zai fito ya yi magana ya yi tinkin din abin da zai faɗa eh kanan yanzu ka gani a faɗa ma zabi ai eh, sorry a faɗa ma kaji zabi tashi suke sai eh, mana saboda su wannan mutane mutane na wannan afirka babba ko kamar mu ba bo ba haka saboda suna musu wani abu ne wanda suke bukata wallahi ta'addancin da ake yi tsakanin Nijar, Najeriya, Mali, Burkina cikin sati biyu inda Eko suna da amfani cikin sati biyu na kasashen sai an kawo da komi amma da yake shugabannin mu manyan shugabannin mu wanda muke gani ake kaka ba a masu biyayya su ne ba su yi ma kansu biyayya inda suna ma kansu biyayya kenan su za su yi abin da ɗin komi su za su taɓa ɗin komi kafin ma jama'a su fara magana su tun da sun san komi ba abin da ba su sani ba shugabanninmu su suke biyan 'yan ta'adda kuma sokin nafas sun ce kuma kuɗi suke ba hukuma kenan sun sun ce suna biyan hukuma sokin nafas lalai ya kamata a yi kilim ɗinsu to amma mi suna da darmin gindi tunda su da kan suna faɗa tana cewa biya suke kuma a wata mijiyan ma kuma shugabanni suna biyan su suyan yan ta'addadin shugabanni suna ɗaukar masu albashi suna ba su albashi tunda kwaro-kwaro mata kai kana aikin soja wannan an san ɗan ta'adda ne a masa a ga zo harin wurin shugaban ƙasa direct babu wani kaji-kaji direct zai zo wajen shugaban ƙasa zai zo a biya masa bukatun shi fiye da yadda baka tunani kaga wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba Allah zai samu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa Allah ya karfa mana asiri musulmi baki da insha Allah amma ku goro ke ce mu yan uwayen ku ne to abin da ya kamata in dai kun san mu yan uwan ku ne musulmi kuma da haƙƙin makwabtaka ya kamata ku kare wannan yan uwantaka din da hakkin makwabtakan nan ko shugabanni nike magana ba wai talakawa ba wannan a'a talakawa ba su da matsala inda talaka ba zai yarda ci talaka dan wancin mutunci ba indai akwai tunani da nazari ba eh ina mana fatan alkhairi insha Allah amma a gaskiya mutanen da suke goyon bayan ECOWAS wasu kuma kawai haka nan ne ba wani abu suke ci ba abin ne yake burge su ko kuma wani nasa yana ciki yana samu kuma in sun samu in ya samu su ma sun samu ko wannan ni na maganar tsadar rayuwa wannan ni ba maganar tsadar rayuwa nake ba kamar misali a bar shi a ce akwai tsadar rayuwa akwai tsadar rayuwa kuma babu kwanciyar hankali to kenan mutum da wani zai ji ciwo ya fi a lissafa fi sabilillah ciwon da ke akwai yake damun jama'an musulmi ya fi a lissafa shi kenan ya kamata a yi maganin ɗaya abin da ya kamata a yi maganin ta'addancin nan in aka yi maganin ta'addanci aka wuce shi kuma a komo a yi yaƙi da yunwa wannan abubuwan guda biyu in dai akwai su to bi izin zai ta'ala mutum zai tsaya kasuwancin shi hankali kwance mutum zai tsaya ya yi ibada hankali kwanci to amma in babu wannan guda biyun nan ibadan ma in ba wanda yake da tauhidi ba sosai ba zai iya tsayawa ya yi ta ba cikin nutsuwa tun da baka ci ba yau baka ci ba gobe ko kuma yanzu baka ci ba gobe sai gobe ne za ka ci to in kana da yunwa fi sabilillahi kafin in ka je wajen ibadan ma sai ma kansa wata sura ce za ka karanta wa kamar misali wajen sallah din wata sura za ka karanta saboda me saboda yunwa hmm? yanzu wannan yunwa da ake yi misali na san duk duniya ne tunani ina yawo sosai ina yawo fiye da yadda jama'a ba a tunani ina yawo sosai amma duk da ana yunwa nan cikin libya da niki larabawa suna cin shinkafa ba ba sa ci ba da ba sa ci yanzu ne suka koma suna cin shinkafa kuma yanzu din ba ba kowa ke cin shinkafa ba mai nasu wannan fetur din su wannan manna fetur din nasu in kana da kaman misalin naira ɗari biyar za ka samu lita ya kai goma sha wani abu naira ɗari biyar to amma duk zaka nan kuka suke suna cewa suna da tsadar rayuwa kuma wallahi yadda muke cewa 'yan kawunan mu mutunci wallahi tallahi laraba ba su ci muka wani mutunci a kana sun san zamantakewa na tsakaninsu ba ruwan mu larabe da cewa a ah, kai yaro ne fa in ni da cewa ni baki ne shi ya ka ja ne ya ce ko ni yaro ne bare mana abin da ya dace a'a suna yi abin da ya dace amma ba kan kowa ba kuma ba kowa ba yake haka amma mu dan uwan ma wannan na jini dan uwan ma wannan na jini shi zai maka abin da bai dace ba to dan uwanka na jini baki dan uwanka ko kuma wanda kuna da zumunci da shi ya tashi ya ci maka mutunci ya gasa ma gyada a ido kenan dan nan wani waje ya gasa ma gyada a ido wannan ba matsala bane ba kuma ba abin mamaki bane to ina mana fatan alkhairi insha Allah Allah ya rufa mana asiri musulmi baki daya Allah ka samu dace ka kawo mana zaman lafiya a cikin daular Islam insha Allah Allah ta rufa asirin musulmi baki daya Allah ka sakanta da kafirci da kafirawa Allah ka dawaka musulmi da musulunci Ubangiji Allah mana jagora Allah ka shirye mu ka shirye shugabannin mu Allah ka shirye mu ka shirye shugabannin mu ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na ku samu na Abdullahi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi